lafiya barka warahmatullahi barka mu da haka barka mu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon a wannan bidiyon zamu na hukan da zaka yi creating na sabon sabon facebook account inda zaka yi creating na new facebook account a cikin wayarka kai tsaye a wayarka cikin wannan application din nasu na facebook na live mai suna live din nan ga nan zamu da zamu iya creating din sabon account ko kuma ce sabon page ko kuma ce sabon account na facebook yan uwa da fara karka manta kai subscribe ka danna alamar kararwa domin kasance da sauran shirye-shirye mu da zarar mu dora karka manta ka danna alamar like idan bidiyon ya burge ka yau bari mu shiga cikin facebook account din kamar haka sai mu jira shi ya bude yauwa bayan ya bude sai mu taba wannan kusurwa guda uku haka tunda mu yi sign out na account din namu ba tun da ba mu sign out na account din namu zamu ne da zamu je mu sign out sai mu je sai mu yi logout sai mu zaɓi shi nan ga yanar lockout ga yanar lockout kai tsaye za ka zan iya lockout yawwa kai tsaye idan ne lockout ga yanar ya bani zaɓi guda nawa ne guda biyar ne ga na ƙasa da shi ne create new facebook account za mu taɓa create new facebook account ga join facebook gashi sai mu taɓa alamun next ɗin nan yau gashi nan first name gashi last name bari saka sunana yauwa yawa sai in ƙara taɓa alamar next din nan duk da cewa creating din facebook account ba wata wahala ce da shi ba ba shi da wata wuya na wajen gashi nan sun nuna min cewa zan yi sign out sign up da phone number dina ko kuma zan yi sign up da gmail dina mafi ala dai kai sign up da gmail ɗinka zan taɓa sign up in gmail zan zo in canza wannan gmail ɗin kamar haka sai sa 17 haka yauwa sai in taɓa alamar next din nan kamar haka yau gashi ne ya ce mani in zaɓi date of birth kamar haka yauwa zan zaɓi date of birth yawwa sai taba alama next din kamar ka yi ganin yanin ta female male custom idan kai namiji ne sai ka zabi namiji idan kai female ne sai ka zabi mace yawwa idan kuma kai custom ne ko ne dai ka zaba yawwa sai in zabi namiji sai in saka password ina password ana so ka saka character da kuma latest bari in saka ivr sai in saka 1 2 3 1 2 yauwa ga shi nan wajen na yi finishi ga nan zan yi sign up ɗan anan wajen kai tsaye idan na yi sign up ɗin kai tsaye ya riga ya shige na riga na yi sign up na wannan na facebook account yauwa yauwa ga shi nan noma suna ga shi nan ya ce mai saving na wannan login din zamu iya saving na login din mu ko mu taba ok sai mu taba ko kuma mu taba knock now gashi nan sai mu taba ok ne domin ya mana saving din sa yau gashi nan za an turo mu ne wasu code ne guda shida sis 699 yawa 699 33 ke in saka wayface a ba zan saka ba ganin sai nan wajen ma zan iya taɓa skip ba ya zuwa da yanzu ba yau ga shi nan yin da ya mana ga shi da wannan sabon facebook account din ya bude mana ga nan za mu iya adin na friend amma dai mu bari mu je wajen search search box sai mu taba wannan sai mu search din sai mu search din Ibrahim a facebook haka kana amfani da facebook za ka zuwa ka yi flowing ɗin yauwa sai mu sacin kamar haka yauwa inda muke sacin sai mu yi ƙasa duk da cewa dai na manta barin cire wannan e idan ta ƙarshe wannan e idan ta kamar haka yauwa to sai mu ƙara bincike sai mu bincikawa a haka idan kuma kana neman wannan fifil ne ko kuma in ce group ko kuma photos ko kuma bari mu je page yauwa sai mu tabo wajen page haka ga shi na nuno mana shi a farko za gan shi yana da mabiya dubu ɗaya da ɗari biyu a cikin wannan page ɗin ga shi muna saka aje ka dama mu ma a cikin wannan page ɗin muna saka za ka samu bidiyon mu da yawa a cikin wannan page ɗin yauwa kai tsaye dan wannan shine karshen bidiyon namu kar ka manta ka danna subscribe ka danna mana alamar karawa domin kasance da sauran shirye-shiryen da za mu dora kamar takarar na alamun like don bidiyon ya burge ka sai mu haɗa bidiyo na gaba